To gaskiya abin bakin ciki ne domin saboda idan ka duba ka ga irin ci gaba da aka samu a fannin harkoki na kwamfuta da kuma irin rawar da 'yan Najeriya suke takawa ko da kididdiga da aka yi na kwanakin nan na yawan mutane a duniya da suke hawa intanet kaga ai najeriya ita ce ta zo kasa na takwas wadda yake kuma ta dara wa kasashe kamar irin su jamus da sauransu a yawan mutane da suke amfani da shi wannan yana na gizo to amma babban abin bakin ciki a kai shine akwai da dama waɗanda yake sun nemi ilimi ɗin saboda su samu hanya na cin abinci da shi sannan kuma su bunƙasa tattali na arziki na ƙasa. amma duk ƙasar da za a ce yau ta yi asarar naira biliyan 127 kawai a harkoki na rashin gaskiya da aka eh, gudanar a kan harkoki na intanet abu ne na abin takaici kuma abin bakin ciki wanda yake a yau kaga doka da aka saka ta 2015 wanda ya shafi laifuffuka da sauransu da ake yi ta hanyoyi na kwamfuta da kuma shi yanar gizo ya zama na kan cewa wannan doka ba ta yi tasiri ba kenan. To Malam Umar ta yaya wannan zai shafi kimar Najeriya a ƙasashen duniya da kuma harkoki irin na kasuwanci da 'yan Najeriya suke da takwarorinsu na ƙasashen duniya? Gaskiya masu saka hannun jari zai sa su kyamaci zuwa nan ƙasar saboda ba za su tabbatar da kan cewa za a iya kiyaye musu jari na dukiyarsu da za su zo su sanya ba. Kuma bayan wannan zai kuma sa su 'yan najeriya da suke da sha'awa na kai wa'annan eh, fasahohi da suke da shi zuwa wasu kasashe wanda za su tallata su shi ma ya sa a kyamace su ko kuma a rika ɗari da yin harka da su ɗin. To da yake an riga an gano cewa wannan babbar matsala ce a ƙasa, ta ya za a daƙile ta domin ganin cewa an dawo da darajar Najeriya? Gaskiya wannan abu bai tsaya akan gwamnati kaɗai ba, wato su kansu kamfanonin sadarwa suna da babban rawa da za su taka a kan wannan hidimar saboda yawanci kafofin su ake amfani da shi ake irin wa'annan barnace-barnace din barin baka misali duk wanda ya mallaki waya wanda yake yana amfani da shi yana hawa yanar gizo ɗin nan ya kamata a ce hada-hada da sauransu da mutane suke yi ana sa ido a kai sannan su masu ba da wannan hanya ta shiga yanar gizo kamar su kamfanonin sadarwa kenan kamfanonin sadarwa na waya kamfanonin sadarwa na shi kansa yanar gizo din wanda suke ba mutane shiga dama yanar gizo ya kamata a ce suna da dokoki wanda su ma kansu ita hukumar ncc tana sa ido a kan abubuwa da suke yi kaga ai tara da aka ci mtn kwanakin baya saboda suna suna barin mutane suna amfani da layuka waɗanda yake ba su da rajista wanda kuma galibi irin waɗannan layukan ake amfani da shi wajen waɗannan barnan kamar misali sako na gaggawa da ake tura wa mutane kan ciwon daga bankin su ne su je su ba da sunayensu da sauransu wanda suke shiga bankin su da shi saboda a musu gyara da sauransu wanda kuma galibi waɗannan abubuwan na goge ne Malam Umar Sale Gwami mun gode sosai da wannan bayani da kai mana.